ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا duk wanda yake cikin sammaina daga mala'iku da mutane da aljannu za su je wajen Allah a ranar alkiyama suna masu kankan da kai